gwamnatin kaduna ta baiwa masu zanga-zangar da aka saki kyautar wayoyi da kuɗi zautarewar ƙasa ta kashe mutum hudu da ɓacewar kusan hamsin a kamaru babban layin lantarkin najeriya ya sake lalacewa karo na biyu a kwana biyu Ebetekun ya buƙaci 'yan sanda su ɗaura baƙin kambu don alhinin rasuwar Babaja. Gwamnan Kano ya buƙaci likitocin jihar su jingine barazanar yajin aiki. An ƙara farashin mitar lantarki a Najeriya. to sai ku gyara zama domin kallo tare da sauraron cikakkun labarun tare da ni Nura Muhammad. Gwamnan jihar Kaduna ubasani ya baiwa masu zanga-zangar tsadar rayuwa da aka saki kyautar manyan wayoyi da kuɗi kimanin naira dubu ɗari kowannensu. Gwamnan ya kuma alƙawallanta baiwa mutum talatin da tara 'yan jihar da aka saki horo domin sake musu tunani tare da basu jari idan sun kammala samun horon sakataren gwamnatin jihar abdulkadir milere ne ya bayyana haka kamar yadda jaridun kasar suka ruwaito ya ƙara da cewa gwamnan jihar ya bayar da umarnin da ya karɓi takardun matasan da suka kammala karatu a cikinsu gwamnan ya alkawallanta cewa za a bayar da jari ga kowannensu domin su fara sana'o'i yayin da za a koya ma wasu sana'o'i wasu kuma gwamnati za ta ɗauki nauyinsu in ji shi. To idan muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa hukumomin kamaru sun ce akalla mutum hudu sun mutu yayin da ba a san inda hamsin suke ba bayan da motocin fasinjoji da ma'aikatan hanya suka makale sakamakon zabtarewar ƙasa a yammacin ƙasar Wadanda lamarin ya faru kan babban titi ne da ya hada da can a yankin yammacin kasar da babbar cibiyar kasuwancin kamaru wato dala ministan ayyukan kasar emmanuel ninganon Messi ya dora alhakin matsalar kan sauyin yanayi da ya ce ya haddasa mamakon ruwan sama to amma gwamnan lardin yammacin kasar austin awafanka ya ce lalacewar titunan yankin na daga cikin manyan dalilai a wannan shekara yankin yammacin afirka ya fuskanci ambaliya mafi muni cikin gwamman shekaru lamarin da ya haddasa mutuwar fiye da mutum dubu ɗaya tare da raba dubbai da muhallansu. Idan muka sake dawowa Najeriya kuwa babban layin lantarki na ƙasar ya sake faɗuwa lamarin da ya sake jefa wasu sassan ƙasar cikin rashin wutar lantarki faɗuwar wadda ta auku da misalin karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da takwas na safe yau alhamis ita ce ta biyu cikin mako guda sannan ta goma a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu binciken da aka yi kan shafin independent system operator wanda sashe ne na tcn mai kula da fannin rarraba wutar ya nuna cewa babu wato babu wuta a dukkanin tashoshin samar da wutar daga babban layan Kawo yanzu dai, kamfanin rarraba watar na TCN bai yi bayanin dalilin faɗuwar ta baya-bayan nan ba. Faɗuwar babban layin na lantarki na neman zama wata matsala ta yau da kullum a Najeriya, wani abu da 'yan ƙasar da dama ke ɗora alhakinsa kan gwamnatin ƙasar. To annan kowa babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Kayu Kayode Ebetukum ya buƙaci 'yan sandan Najeriya su ɗaura baƙin kambo a hannunsu na tsawon kwana bakwai domin nuna jimami na rasuwar babban hafsan sojin ƙasar Najeriya Laftanar Janar Terore Rabaja. Kayode Ebetukum ya yi wannan kiran ne a wata sanarwar da kakakin rundunar Muyiwa Adejebu ya fitar. bayan rasuwar babban hafsan sojin ƙasar najeriya laftanar janar turar da babban sufetan 'yan sandan najeriya kayode ebetekun ya buƙaci 'yan sanda da su ɗaura baƙin kambu a hannunsu na tsawon kwana bakwai domin jimamin rasuwar babban hafsan an bayar da umarnin ne domin alhini da girmamawa kan irin sadaukarwa da jajircewar da ya yi da wato a lokacin da yake yaƙi da miyagun laifuka shi ɗin babban jagora ne da ya dace da girmamawa ta ko'ina a cewar sanarwar babban hafsan sojin ƙasan ya rasu ne a ranar talata bayan fama da jinya gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya buƙaci ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa su dakatar da barazanar yajin aikin da suka yi cikin wani jawabi da ya yi wa haɗakar manema labarai a jihar a ranar laraba da daddare gwamnan ya yi gargaɗin cewa hakan zai sanya rayukan al'ummar jihar fiye da miliyan ashirin cikin hatsari abba kabir yusuf ya tabbatar wa da ƙungiyar likitocin cewa kwamitin binciken da ya kafa kan zargin kwamishinar ayyuka da jin kai ta jihar da cin zarafin wata likita a asibitin murtala ya kammala tattara rahotonsa kuma yanzu haka rahoton na kan teburinsa kuma zai ɗauki mataki a kai ƙungiyar likitocin dai ta bai wa gwamnan wa'adin sa'o'i 48 ya kori kwamishinar kotu tsunduma yajin aiki gwamnan ya kuma bayyana damuwarsa kan matakin ƙungiyar kan abin da ya kira saɓani tsakanin mutum biyu bai kamata ya haifar da matsalar jin kai ba To a nan kuwa kamfanonin dillancin wutar lantarki a Najeriya sun sanar da ƙarin farashin kuɗin mitar wutar lantarki ga waɗanda suke amfani da ita a Najeriya. Kamar yadda kamfanin dillancin wutar na Discos ya wallafa a shafin na X, sabon farashin ya soma aiki ne nan take tun daga ranar Talata biyar ga watan Nuwamba da muke ciki. wannan dai shi ne karo na biyu a cikin wata hudu da aka yi irin wannan ƙarin na kuɗin wuta masu amfani da wutar lantarkin sun koka da ƙarin inda suka kira lamarin a matsayin rashin tausayi.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 mediaservice.com.ng domin karanta dukkan labarurukan da muke wallafa maku tare da tafka muhawara koyin tsokaci. Bar'a TV murmushin alkhairi. Turuka duka iya abin da ya sauwaka kenan a cikin labarin duniyar na wannan rana a madadin jami'in da ya tace labaran hashim muhammad gaboka da kuma tallafawar anas ya ugusau ni nura muhammad ke cewa sai an jima